ɗaya ce tak a kan daidai su ne ƙungiyoyi kubutattu kubutacciyar ƙungiya da take kan abin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai tun da ya ce za su kasu gida saba'in da uku ita al'umma ya ware ɗaya ice ita ce take kan abin da yake kai to waɗannan saba'in da biyan da suke ɗoriya akan wannan ɗaya ta ƙwarai to shine mala yake cewa tushen karkasuwar wannan kungiyoyi har saba'in da biyu san zuciya ne shi kuma san zuciyar da ya sa suka yi wannan kasuwar gida saba'in da biyu yana koma ga abu an fahimta in ka cure su za su koma hudu da yawwa to da haka daga wannan hudun suke rasta suke faffan sama suke baka wato anin kashi saba'in da biyu to shine yake magana yake cewa فمن هذه الأربعة فمن هذه الأربعة الأربعة فمن هذه الأربعة daga waɗannan wato ainihin guda hudu ahwa'in ko أهواء شعبت هذه الاثنان وسبعون هوا sab'una hawan daga waɗannan wato guda hudu aka samu son zuciyar da ya fantsama irarsa ita tafi zuwa ga wato anin saba'in da alƙadariyatu na farkon su da 'yan ƙadariya masu kore cewar akwai ma wani abu da Allah ya hukunta wa bai ya zartar musu ko kuma su ce bawa kwata-kwata ba shi da wani zaɓi ko nufi a abin da yake aikata shi ma ɗan kallo ne ko yi sallah ko yi zina ko yi caca ko yi shagiya kawai shi ma kawai gani ana haka da shi bai da kataɓus komai ya ga ya faru kawai Allah ne ya zarta da saboda haka ko ce akwai kaddarar amma ta fi karfin a ce bawa yana da wanda ka taɓa su ko kuma su ce babu ita ba duk abin da bawa ya shi ya gada bayan kayan an gane ko to waɗannan tsagarin da za ga in ma mutum bai bi wancan ɓangaren ba yana wannan bangaren a cikin su kuma sai ga an tsitsinka an tsitsinka ana rike da wannan abin amma an dan goya da wani ko ana rike da shi amma an zaftar wani haka za ka sai yanzu ba ku nan kashe kashe sannan kuma yake cewa wal murji'a da kuma yan kungiyar murji'a su kungiyar murji'a su ne wanda suke fitar da ayyukan kwarai daga cikin imani mabiya suna suna cewa imani bai yiwuwa sai an samu kuduri an samu magana an samu aiki maganganun ka zama suna tafiya a kan kuduri daidai ayyukan ka zama suna kan kuduri da daidai an gane ku kudurin ka ya zama kyakkyawa ne maganganun ka akan daidai ayyukan kama a akan daidai su daidai da imani to wannan shine mumini na gaske kamar su murji'a ta suke cewa ai kawai in dai yi kuduri magana wani aiki ajin a jingine to wanda suke fitar da ayyukan kwarai daga cikin imani su ake ce murji'a mana sun jinkirtar da aiki daga cikin rukunin abin da ake cewa imani to haka za ka yi ta ganin wasu na irin wannan an magana wani ya yi kaza na ridda mutumin da ya ce la'ila illan nan. ya yi kalmar shahada ne dai musulmi ba kasance inda ya ce ya imani kuma ko me zai shi ya jiyo a ta tsarin addinin musulunci don ka ce ka yi imani ba da kuma karkayin abubuwan da suke kishiyar imani alaikum salam shi ne ke ga maka wannan shi ne ai shi ma mala yake faɗa duk ina daga cikin rassa rassa na waɗannan ƙungiyoyi guda hudu in ma mutum bai ce da kai shi ɗan murji ba maganganun suna nuna yana koma zuwa ba ko me ko irin wani irin suna da yanzu giya ai an saya mata suna irin ta da da ake da ita ko mu ta da da ake cewa gwagwaro ko kuma ce mata burkutu ko amma za ku koma white horse three crown ko da three star waye da sauransu kaga canza wasu suna ba zai ce ba ya ba. to haka kuma abin da ya shafi wasu abubuwa ma na kudurce kudurce dan da suna kadariya da murji'a yanzu kuma kuma ana kiransu da wani suna daban ba zai sa a ce ba su kudirin abin da manufar take kunshe da shi shi ake kalla ce wani irin abin da wasu wani suke kai ne ko ba shi ba haka mu ba musuluncin ba abin da kake yi sai a duba ka yayi daidai da wanda manzo yake yi dan ka ce kai musulmi ne musulunci kake yi to irin sa ne wanda manzo ya zo da shi in ba shi bane tutiyar ka bai sa ka zama musulmi sai aikin ka tafi daidai da musulunci da manzo zai shi ka tabbata musulmi bisa tsarin fatima an sannan ya ce wa shi'a sai kuma 'yan shi'a su murji'a bayan cewar da bayan fitar da aiki da suke daga cikin imani kuma suna cewa ba wani magana a cikin imani na karuwa ko yana nan kawai kai imani na nan ɗan ɗinsa ba zai bayo ba zai gaba yana daga cikin tsarin su 'yan murji'a abinda zai tantance maka su wanda zai ce a ya kai imani magana a zara wani ya karu kwara ku duka aji wani kashe kashe na can mu mu san da shi amma magana ta gaskiya ahlus sunna suna kan cewa imani ya kunshi aiki kuma yana karuwa yana raguwa yana karuwa da biyayyar Allah yana raguwa da saba mana ana Allah ya faɗa masa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu da imani duk abin da kuma zai karbi ƙari zai iya karɓar rai kuma manzo yana faɗa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min babu wani mazinacin da zai zina yana mai cikakken imani a san da yake to kenan sai imanin yaron haka sata haka shan giya haka sauran sabu su da kawai ke tabbatar cewa imani yana karuwa da kuma aiki na su domin aikin kirkin shi ke kara shi ko rashin yin sai rage shi saboda haka murji'a na sai kuma shi'a ta ce kaso na uku cikin manya-manyan kasan da ƙungiyoyi saba'in da biyu suka rasa da su saboda haka su kuma su ne wanda suke awar kaunar. iyalan gidan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewar an yi wa sayyidina ali kwace da fashin shugabantar halifancin manzo sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwarsa don haka suke ganin cewa dukkan sauran sahabbai bayar da suwar manzo in da wasu 'yan ƙwayoyi tsiraru suna kama sun yi dattin bar abin da manzo ya tafi masa tun da ban sanya tsalla a ya zama shi ne shugaba ba bayan rasuwarsa bai zama shi ne halifa bayan rasuwar manzo ba to wannan ya nuna cewa sun warware abin su to suna ganin cewa ai su jagorancin sai na albayan manzo nassi ne ba lallai haka ba to waɗannan su ne shi a asalin yadda suka faro ki haka haka kuma abin nasu daga girma da girma sannan bayan haka kuma sai kuma abin da ya shafi kungiya ta gaba yake cewa mai wal khawarij da kuma khawarijawa khawarijawa su da duk mutumin da zai riƙi makami ya fito na fito da jagoran al'umma ba haushe yanzu ana cewa yan tawaye ko yan ta da kayan baya sunaye dai ga suna to wanda zai ɗauki makami ita fita daga shugabancin jagorancin al'ummar musulmi ya ja danga ya kafa kansa shi ma yan wata gwamnatin ce daban da gwamnatin da aka sani ko shugabancin da aka sani to shi ake cewa alkawari wanda zai fice daga biyayyar ba a ake tare ko kuma ɗauki makami a kan zai iya wato ana amfani da makamin na akan kowa cikin waɗanda ba ta fiye su ne suna shi ne kawari to da aka kuma salo-salo ne da shi sa za ka je yanzu irin wannan an samu wasu abubuwa masu kama da wannan ta ja wannan abin ba sabo ba ne ku koma ku bibiyi tarihin kawari jawa za ku ga iri ɗaya ne ko an samu wani abin na shi'anci a ce wanda ba sabo ba ko koma cikin magana shi'a kashe-kashen da za ku tarar da wani kuma magana a ce na ai murji'anci da ce an yi murji'awa abin da suke kai kaza kaza daidai yake da tafiyar wani to masanin tarihin rayuwar musulunci da al'ummar musulmi da kuma rayuwar abin da ya wakana to yakan yi masa sauki ya fahimci duk wani abu sabo yanzu yadda zai alakanta shi da tsohon da ida a kai to da ka in ka abin da ya wuce ka fahimce shi ka abin da ake ciki yanzu ka fahimce shi zai baka damar ka san abubuwan da suke fitin karo ka gogayya da sanin rayuwa tana taimakawa mutum karatu ne mai zaman kansa wanda shi ba a littafi ake amma in ka samu kuma irin wannan gogayyar da aka rubuta ka karanta za ta ƙara maka ƙarin basira da fahimta akan wacce kake yi ita gogayya ta rayuwa da kake wanda ya rasa wannan shi za ga na abubuwa na wauta da rashin nazari sai ya yi abu ko daga bayar dana shi yasa ake son wanda duk za a dan ƙara gama shugabanci a hannunsa ya zamanto ya samu gogayya ta rayuwa ya yi gwagwarmaya ya shiga cikin halin tsaka mai wuya ya san daɗin rayuwa ya fahimci samu ya fahimci rashi ya san cewar akwai na gaba akwai na ƙasa na gaba girmamawa da martaba ta kamace shi na ƙasa tausayawa ta kamace shi to wanda ya san irin waɗannan abubuwan don ka ɗauki ragaban shugabanci ka bashi to zai iya mu'amala da jama'a da aka bashi da kuma ka kalle shi ka gaya amanarsa yanzu za ka ɗauka haƙoƙin wasu a hannu to amma yanzu sai zama ba haka ba wa ya fi baki da suru da yarfe da ƙarya da yaudara da a yi shi ya kamata hujjar da yake bayani ba kuna ba shi kuma dukiyar ku zai wadaƙa da ita haƙoƙinku zai murƙushe ya surakato hawarijanci galibi na da alaka da karancin fahimta mai kyau ta addini da ƙuruciya da wauta ta halayya ke a ta samun da shi to ya ci gaba da cewa faman qaddama ababakrin wanda ya gabatar da sayyidina abubakar akan kowa cikin sahabbai wa umara ya gabatar da umar cewar daga abubakar sai umar wa uthmana ya ce uthmana shi yake biye da su wa aliyan ya ce aliyu shi yake biye da waɗannan uku an gane ku waɗannan guda hudun gaba ɗaya ya gabatar da su ala jami'i ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan baki ɗayan sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a garin ce waɗannan su ne manya kuma yadda aka jero su sai daga abubakar sai umar daga umar sai usman daga usman sai ali abubakar ya kere su umar ya kere wanda suka biyo shi usman ya kere wanda ya biyo shi shi kuma ya kere wanda suka biyo shi shi aliyu to wanda ya tafi akan wannan walam ya takallan fil baki kuma bai tofa wata magana akan sauran sahabbai ba illa bi khairin sai ta alkhairi duk wanda zai faɗo kuma cikin sabon da ba waɗannan hudun ba za ka ja ce Allah iya tare shi zai faɗo abin kirkin sa zai kuma wato alin ya shi to wanda yake haka yake cewa wada alahu kuma ka je ne musu addu'a kwarai kada kharaja min at tashayyu to wannan ya fice fit daga maganar shi'anci awwalihi wa akhirih farko da ƙarshen shi'a ba shi a ciki sun yi hannun riga da halayya shi a kwata-kwata da duk wanda zai maka shi an ci, haƙin yadda da wannan tsarin ne zai fitar da shi'anci da zarar ya ce shi aliyu nan da aka ce shi ne na hudunsu shi ne a farko waɗannan da suka biyo baya bayan ya kai a na farkon ba su da kima da daraja a gudu don cewa yake ai karfa-karfa suka yi ma ce suka yi wasu yadda to daga nan shi an ce sami gindin zama ko daga nan ike yin yaɗo ike rasa ka ji ma abin da zai biyo baya daga nan da za a ce ai yar abubakar su je a ga mata magana ne marga yar umar ita ma a gaya mata magana marga an fahimta ko usman ce ma a ce masa ai gashi gashi to duk daga nan ne ake samun damar da za a so duk wanda ya yarda abubakar shine akan gaba umar na biye da shi usman na biye da shi ali na biye da shi ya kuma fifita waɗannan kuɗin akan sauran sabo kuma sauran sabon duk wanda ya faɗo zai masa addu'a kwarai ya be shi to sun yi hannun riga da shi kan ma ka danganta shi bai cikin tafiyar sannan sai ya sake cewa wa man wanda kuma kaji ya ce al'imanu imanu qawlun wa amalun imani bai yiwuwa sai ya zama magana da aiki haka bayan aikin nan kudiri ma na ciki dan kudiri ma aiki ya eh, wasu kan kasa su ce kudiri ne da fada da aiki wasu kan ce fada ce da aiki sun dauki kudiri ya ko karkashin aiki yawa aikin akwai aikin gabbai akwai aikin zuciya an fahimta ko to wanda kaji ya ce imani fada ce da aiki yazidu wa Yankun, kuma yana karuwa yana raguwa in ka aikin kirki ya karu ka aikin sabo ya ragu faqad kharaja min al-irja'i kulli awwalihi wa akhirih shi ma ya fita daga maganar kungiyar murji'a farko da ƙarshe Kuma su ba sa yarda da cewar a shigo da aiki cikin imani kuma su ba su yarda imani yana karuwa yana raguwa to in kai da wannan to kai kayi hannun riga da su ba kai ba su ba su ba sannan ya sake cewa wa man kala wanda kuma ka ji ya ce a salatu kalba kulle barri wa fajiri sallah a musulunci ana yin ta abi bayan kowane mutumin kirki da ma wanda yake ba na kirki ba mutum ya tsaye ina yin sallah dan yana wani aiki na sako an same shi ya taɓa yin ƙarya an same shi ya taɓa yin wani ha'inci amma dai ya tsare sallah yana yi kuma yana yin ta yadda aka koyar bisa tsarin sunna ta manzo to dan yana laifi kaya da ce za a iya bin sallah kuma sallah ta yi wal jihadu ma'a kulli khalifa kuma za a iya fita yaki da duk khalifan da yake kan ragamar al'ummar musulmi da tafiyar da jagorancinsu walam yara alƙuru da ala sultani kaga mutum bai ganin dacewar a ficewa shugaba sarki na musulunci da musulmi da saifi na ɗauki takobi a yi fafa ta yaƙi da shi wanda ka gaba da haka wada alahu kuma ka ga yanayi wa shugabanni addu'a bisa lahi da Allah ya inganta al'amarin su kyautata su su nagarta kare da min qawli al-khawarij wannan ya fice fit daga maganganun kawarijawa awwalihi wa akhiri farkonsa da ƙarshe domin su ne suke da kudurin cewar ba za a bi mai laifi sallah sai ya zama tas ba shi da laifi to kun za ka mu'amala da wanda yake shi ma dan adam ne mutum ne mai daidai da kuskure to baka yi saka ce ba za ka same shi ba kuskure wanda kaga wato ainihin ya ɗauki makami ya gaba da gaba da shugaba ya yarda a yaga to ba khawariji wanda ya ce shi bai yarda da haka ba zai bi shugaba ko da yana kuskure kuskurensa Allah ya gafarta masa daidansa kuma Allah ya karba masa to wannan sun yi halin da da khawariji shi bai yarda da tawari ba bai yarda da wato ainihin zanga-zanga da kuma ficewa daga shugaba zai zama dan tawaye sannan mala yake cewa wa man ƙala wanda kuma ka ya ce almakadiru hukunce-hukunce kulluha dukkaninsu min Allahi daga Allah ne duk abubuwan da suke wakana tsakankanin bayi da Allah ya zartar ya hukunta kaji bawa ya ce baki ɗayansu daga Allah ne khairuha wa sharruha alkhairu su da an gane ku yudillu man sha Allah ne ke batar da wanda ya so daga cikin bayi wa ya hadi man ya sha kuma shi ke shiryar wanda ya nufi shiryarsa daga cikin bayi faƙad da min qawlil qadariyya wannan ya fice fit daga maganganun yan qadariyya awwalihi wa akhiri farkonsa da karshen sa wa huwa sahibu sunna ma abocin sunnan shi yake mana wanda i hannun riga da waɗannan ƙungiyoyin baya kan turbas da tafiye su to daidai ne ka ce masa ma abocin sunna kun ga idan kuka koma magana farko da mala ya ce wala ya hillu li rajulin muslimin an ya kula fulanin sahibu sunna bai halatta ka cewa wani mutum wane ma'abocin sunna ba ne kuma sai karshe zo yake cewa wa huwa sahibu sunna ina ce baka sai ya cika waɗannan shahada an fahimta ko bai zama ba kawarije ba bai zama ɗan shi'a ba bai zama ɗan murji'a ba bai zama kuma ɗaya ɗan ƙadariya ba yau bai zama ɗan ƙadariya ba bai zama ɗan murji'a ba bai zama ɗan shi'a ba bai zama ɗan khawarij ba to wannan shi ake kira ma abokin waɗancan tushen na rarrabuwar wato ƙungiyoyin nan saba'in da biyu baya cikin ɗaya daga ciki to ka fi tafiya su za ka tara a kan tsarin suna wannan ka ce ma'ana suna kayi daidai to kai daidai sai ce wa bida'atun zaharat akwai kuma wata shigegen a addini da ta bayyana akwai wata kirkirar ita ma da ta bayyana hiya kufurin billahi al'azim ice wannan bid'a cewa Allah mai girma ce wa man qala biha fa huwa kafirun duk wanda ya faɗi wannan magana ko wannan bid'a kakkai wani kokonto kafiri ne shi la shakka fihi babu kokonto cikin kafirci wani abu ne yace man yu'minu bir raj'ati mutumin duk da kaji ya yi imanin cewar za a mutu a dawo to kafiri kafirci ke a ce duk wanda ya mutu zai dawo ya riga ya mutu a ransa ya rabu da jikinsa kuma zai za sake yin rayuwa a nan duniya ce to ba musulunci ba ne mai faɗarsa ba musulmi ba ne wa ya ƙulu kaje yana cewa aliyu bin abi talib hayyun aliyu dan abi dalibi na nan dare bai mutu ba wa sayarji'u qabla yawm al-qiyama zai ma dawo kafin a tashi al wa muhammad bin ali kaji na cewa muhammad dan ali shi ba wanda ake cewa al-baqir suke masa wato laqabi da al-baqir muhammad al-baqir wa ja'far bin muhammad da ja'far dan muhammad wa musa wanda suke cewa musa al-kadhim bin ja'far dan ja'far wal ja'far din suke cewa ja'far sadiq kaji wani yana cewa waɗannan suna nan za su dawo ko ba mutuwa suka yi ba ko makamancin wannan magana wata kallamo fil imamati kuma kaji wato ainihin suna magana akan shugabanci da rike ragamar jagorancin al'ummar musulmi cewar ba wasu shugabanni tsarkaka fitattu daga laifi da zunubi sai waɗannan wanda dukkan yana irin wannan maganganu wa annahum ya'lamuna al-ghaiba har ma abin da ya koyi da bayi sun sani fa hadaru to kai ka tsoraci irin waɗannan mutanen kai nesa da su ka wato alin shiga taitayen ka fa innahum kuffarun billahi al-azim ina tabbatar maka waɗannan kafirai ne da Allah mai girma sun kafircewa Allah mai girma ba sa kan su wa man qala bi hadha al ba su ba duk wanda ya faɗi wannan magana ba haka dama ai kafirci kudirin ake kalla manufar da kake kai ita ake kalla ba wai kai ba to da haka wanda duk ya faɗa abin da fir'auna ya faɗa yake kai yanzu da shi da fir'auna ɗaya ba za a ce ai arna sun kare batun su fir'auna an daina arnanci ba a har yanzu da arnanci kamar yadda har yanzu akwai musulunci wanda suke kan turbar manzo da sahabbai na nasa suna na kan turbar musulunci waɗanda suke kan turbar arnan lokacin manzo da ma waɗanda suka gabaci na manzo ina nan a kafirin an fahimta ko so da kamar da ake gadar musulunci da yin sa daga wajen waɗanda aka koye su na kwarai to haka ake iya gado arnanci da yin arnanci daga wajen waɗanda suka tsire shi tun da aka ɗauko turbar da suke kai aka hau an hau arnanci aka ɗauko turbar magabata na kwarai aka hau an hau turbar kwarai to shi da abin da mala yake gaya mana a wannan karatu abin da muka dace Allah ba mu da wanda aka ci karo da kuskure ko su tuban har shi Allah ya yi da abin da ke akwai shine ai malamai suna magana idan za ka ɗauki abubuwan da aka ce kafirci ne ka ɗabbaka su a kan wani mutum tantantacce keɓantacce da kawaro a cikin jama'a to bai yiwuwa ka aiwatar da haka sai ka bi matakan da ake bi na ayyana wani a cikin kafir na farko ya zama bai da hauka kuma alƙalam ya sauka da kan mahaukaci dan mahaukaci ya zo yana yin ɓarabara ba ta kafirci ba za ka ce kai ku kawo mana kafirin ta a mata haji ba a zartar da hukunci akan mahaukaci sannan kuma ya zamanto babu wata rikicewa a tare da shi in ya zama a rikice yake an ba shi abubuwa bai bai bai samu bayanin da zai fitar da shi daga wannan rikicewar ba ba ka karatun gaya masu karatu ya zama yana sane da zaɓinsu da san ransa ya zaɓa wa kansa wannan abu sai ka gaya masa kafiri kenan wanda aka tarsasa shi aka wato fi ƙarfinsa aka sa shi akan tsarin arnanci ba don yana so ba ba masa hukunci da kafirci ko kamar da aka wa amma rubin yasa har suka rika lallai sai ya zagi masu sai ya faɗi magana mummuna a kansu wanda zagin masu fita daga musulunci amma bayan sun kashe mahaifiyarsa sun kashe babansa shi ma kuma suna shine su kashe shi ya faɗa abin da suka sa shi ya faɗa ba dan yana so ba kuma hankalinsa a tashe da haka haka sai Allah ya ce ah, wanda aka tursa shi ba shi a cikin tsada an fahimta ku to kada ka kalli wanda aka tanzasa shi da gafirci ka ce ma kafirci kaka fuskanci wanda yake da shubuha da rikicewa a cikin al'amari bai samu bayanin zai warkar da shi ba ka garajen gama kafirci kada wanda bai da hankali mahaukaci ka kai kalma kafirci karkadan karama shi ne kamar da aka rediyo ke karanta wa yara yaushe ne musuluncin wanda ya ɗayan waɗannan abubuwan yake warwarewa musuluncin wanda ya ɗayan waɗannan abubuwan yana warwarewa ne idan abin da ya yi ya yi ne yana sane da san ransa a halin yana baliki mai hankali sannan kuma babu wata gurɓatacciyar fahimta a tare da shi ko rikicewa an fahimta ko in ka ɗora yaro akan wannan tun ina yarda in girma sai ya zama abin da ya gare a tare da shi su da ba ka samu yaro da shi ma shigensa yanayin mahaukaci ba ina maganganu na arnanci ka ce arnan banza arnan wasu kamo shi a masa hukunci an gane ko yaro bai kai hankalci abubuwa da shi da mahaukaci kusan ɗaya suke to abin da ke faruwa shine yaya musulunci daularsa take kafuwa manzo dai ne farkon wanda ya kafa daular musulunci a al'ummarsa ko da ya ta kafu ya zo ya tarar da daula kafin tasu da shugabanci na maguzanci kafin nasu rana ɗaya tunkare su ya ruguza su ko ko iya shekara ɗaya biyu uku ya tunkare su sai da ya shekara sha uku ina tsakankanin su ina ragasu ina ragasu ina ragasu har ya samu wanda suka kafu a kan binsa kuma suka tsayi ba za su saba masa ba ko da abin ya sutura masu zauna a tsakanin su suka fice suka je suka yi wato matattara sami ben suka samu wato gurin da suka fake suka haɗa ƙarfinsu guri ɗaya ko i shekara goma a cikin shekararsa ta tara sauransa shekara ɗaya ya bar duniya a zaman da iya a can inda suka ben suka karfi ya iya zuwa ya karya wannan daular karfa da take yada arnanci kuma ba da goyon ba ga Allah ko sai ka duba kai ma idan kana so ka kafa daular musulunci ka biyo irin salon da ya biyo na waɗanda suke tare da kai akan tarwar musulunci sun sami irin horon da waɗancan suka samu yadda za su biyayya ga shugabanci ba za su yi cin gashin kansu ba su yadda komai za su yi ba za su yi ba sai Allah ce annabi ya ce abin da za su aiwatar na ibada ko aiki bisa ilimi za su yi shi an fahimta sai ka samu waɗanda suka samu irin wannan horon dare na sai kuma ka cikin lokaci ya yi sannan kuma ka ba su horo na yadda ake a yaki don tun kuɗa daular arnanci a tabbatar da ta musulunci cewar ko da musulunci iya yadda a yaki bai yadda a kashe ƙaramin yaro ba bai yadda a kashe mace ba ta shigo filin daga ta ɗau makami ba bai yadda a kashe tsoho tukun ba bai yadda a rusa gurin ibada arna kai tsaye abin da ya shafi coci ko gurin ibadar kiristanci ba ko gurin ibadar wato anin yahudanci an fahimta bai yadda ko da kafirin da ya ɗau makami shigo filin yaƙi ana yaƙi kai gunduwa-gunduwa da shi an fahimta bai yadda idan akwai alkawari tsakaninsu da wani arni na sarara yaƙi ko kuma kada a farma kowa ba kafar masa waɗannan koyarwar da abubuwan da mutum ce shi fada sai kai ilimin su ka yi ido a kansu ka fahimce su ka san su ta sai magana kuma yadda za a yi ka tankari wanda suke kan tsarin da ba shi Allah ya ce ba ka yi ƙarfi ka samu horo da gogewa ta yadda za ka iya kawar da wannan tsari sai ka tafka to amma baka baka da wannan in a ana maganar dakarun da za ka yi amfani da su ku yaki wani irin horo suka samu na dabarar yaki babu wani irin tanadi kuka na abincin da za ku ci inda su manzo suna tanadi nan an fita yakin nan in abincin ka ya kare maka ko da ba a yaƙe ka ba za ka mutu da yunwa ka irin wannan shirin kana da dabarun yadda ya kamata gurin da ya kamata ka tsaya mun karanta a satinan da ya wuce a nabiyar rahama yakin da hunain da za a yi da su wato kabila hawazin kaga durad yake cewa ne a wani kwari muka tsaya ne a ina kuke ne suka ce a muna daidai kaza a wasu da kun samu gurin tsayawa an samu fagen yaki saboda guri ne da ba tudu ba ne mai duwatsu da doki ba zai iya maka kaiwa da kawa a kai dutsen zai iya zamar da shi ya faɗi da kai ba kuma jigawa ba ce da kafar doki za ta rika nutsewa a ciki ko kai ta kanka kai mutum shi lalle kun zaɓi guri ka san wannan dabara ga arne ba ma guje ina faɗar ta kai a musulmin za ka yaƙi da wanda yake irin wannan ka san wannan dabarun? manzo da suka je suka tsare wato gurin rijiya sada za a yaƙi da lallai idan yaƙi ya yaƙi kwanaki ta da kwanaki sai an buƙaci ruwa in ma kuna da shi a cikin salka ko jarkoki za su ƙare in naku ya ƙare a ina za a ɗebo wani za a dare rijiya, ko kuma rafi to kuma kun zo kun riƙe gurin ba za a sha wannan ruwa ba sai in ba ku kana da wannan dabaru ka same su ko baka same su ko duk sai kai wannan abu sannan kuma su waɗanda za ka yaƙa ka kira su sun ki sun kira ko ko baka kira su ba ko yawwa an fahimta ko to duk sai ka kalli waɗanda abin ka yi su to kana tunkara abin sai nasara ta zo daga Allah amma kai a kan kanka a ku kuna tutiyar musulunci da musulmi kuna so shari'ar musulunci ta aiki an ce to musulunci ya ce kan wani ya ɗauki matar da ba matarsa ba jikinta ya taɓa nasa ba zan allah jikinsa bai taɓa taɓa cikin matar da ba matarsa ba ka ce ba za a hana ka cin abinci ba ba uban da ya sa hana ka neman abinci kuma aka ɗauko ka a wannan salon zuciyarka za ta kusa da za a ɗauko babanka da ba ɗanta duk a waje za ka ce ba a kyauta ko ta uwa ka ce kawai uwa uwar wani ba uwa ba ce ba ta ka ce kawai mata da za a yi kishin ta mata wani ba mata ba ce ko sai an kalli waɗanda abu in ka tsaya ka bi su da yadda Allah kana yunkura Allah zai ba amma baka san dabarun yakin da baka san dabarun yakin ya ba baka da kayan da za ka yi amfani da su ka yi su ko ka ce za ka yi amfani da wani eh, dutse a jihar kamuka dutse mai wuta a zube kifa za ka yi yaki ko ka nemi gwafa ce za ka yaki mai bindiga a rashin dabara

kamar macen za ta shaɗa ko wancan alamar akwai sanayya tare da ita shi an fahimta in ma ɗan uwa in ma kuma wanda ta nutsu da sanar da shi da sanar da ita ka gane in wannan ne ka kana da wani ɗan abin da zai karfafe ka amma in ka ɗauki mace to haƙurinka na ka saba wa ubangiji har sai ka kai ta in baka samu wata mace yar uwarta shi zai maye maka da kana sauke ta kuma ya baka wanda za su cika a daidaita su ba sa da kasan haka kuma wannan abin da ka samu nata sai sa maka albarka da in ka samu wancan tilin babu albarka da ciki shi ne abin da manzo yake cewa man taraka a wadda awadahu Allahu khairan ko kuma alwai suke kallon dalilai na shari'a suke nunar da haka suke faɗar haka to wanda duk ya bar wani abu dan Allah to Allah zai musanya masa da wanda ya fi shi alkhairi an fahimta ko kamar da yake idan Allah ya jarabe mai manzo yake cewa wanda Allah ya sauka masa da wata musiba ya addu'ar Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha to zai bashi abin da ya fi wanda ya rasa ya yi haƙurin abin da ya rasa dan Allah sai kuma Allah ya musanya masa da wanda ya fi shi dan Allah da yi haƙuri domin su an fahimta ko to haka abubuwan suke faru in dai ka tsayi cewa tunda na ɗauki maza su kawai zan ɗauka kuma shi ta tsira ne ta yi haƙuri sai dai in mace ɗaya ce namiji ɗaya suka yadda wannan zai zauna a wannan gefen wannan zai zauna a wannan gefen na haƙura da fasin da tsakiya an fahimta ai ka ganin ma baka yi abin ɗan kuwa kuma in mace ce namiji su ma za su ci cewar wannan tsira gefe wannan gefe to ce ba sun ka samu haka ce to zan haƙura da fasin da tsakiya dan kan ɗauki mace ya zama to dab da dab da namiji kan ɗauki namiji ya zama dab da dab da mace amma yanzu da mace fasin da biyu ne ɗaya na wannan gefen ɗaya na wannan gefen tsakiyar su ba wani abu to wannan za ka iya kanka kusa da shi na ji dai eh sai ta ce sai ta zo don gefen ka eh. ai tarbiyyar ce haka horon ne haka eh, yayin da mutum ya ga haka sai ce a ah, shi mace ba ta zama kusa da shi saboda haka in suna son maganin wannan matsalar a nemi a daidaita sahu biyu suka su gida biyu amma mutum ya fahimci ciwo sai ta zo ta zauna kuma shi a'a shi gaskiya baya overload gaba na mutum ɗaya ne matuki ba zai matsa miki gida ba in ga dawo zai ce karota za ta kama shi za ta yadda ko

abin da ya shafi wato ainihin za a ci mata cross da ba ta ba da exactly cross ita ti an gane plus ita ce take ma ɗiban kama da cross duk da ita ma za ka ta ita plus kowane side nata daidai da daidai kuma ko su wanda suke harka cross ba za su yadda maka da cire wannan cross ba an fahimta ko abin da ya amsa yawwa ya ƙi ne cewar kaza ne to kai aiki da shi to da haka illa kawai shi kansa ga mutum wanda yake kokarin takatsantsan din eh, bin tsari na addini da kuma kaucewa abin da yake sabo ba zai so ko da abin da ya shafi plus ba a gani a jikin su da su in ma ba kowa ya san cewa a da plus da cross suna da bambanci ba kada masa wannan kallon abin zai taba kimarsa da addininsa to ya kauce masa amma ti wanda ya gani cewa wannan a yi cross eh, ya ce a ai ti ba ta absu yawa shugaba ne yake ma'aikaci ne yake zama a wani ko a wani ana kallar yaya shi wanda ya kyauta na yake dama mai kyauta ne ga kowa da kowa ko ku sai ma'aikata kyauta an fahimta ko yau in halayya ce kyautata wa al'umma cewar addinin ya zo daga kyautata wa 'yan uwanka musulmi ko abokan hulɗarka ko ko wanda ba musulmi ba dan ya fahimci nazarta da kyan addinin da kake kai to in yi wannan ba za a ci shi da amma in yana yi ne saboda akwai ai waɗanda suke turawa gaba yanzu tsakanin da kai ba shi amma ina shirin tun karo ka saboda wani kyan nan ka kafin ya zo bari in yi tare shi in yi shimfiɗa to ana gudun irin an fahimta amma in ka tsaya ka kalli ce to a magana ta gaskiya kai ka sani tsakaninka da Allah baka da wani kyan da jami'an tsaro ba ka kuma da shirin nan gaba wani kis zai taso da kake shi hararansa da za ka je wani jami'in tsaro da shi sai ka kalli cewar a halin da ake ciki kai ka san ma'aikatan da ake da su yan uwanka ko abokanka da suke wannan aiki albashinsu ba a biya su ba kwana hamsin ba an tafi sittin ba wata biyu kuma kasa suna da bukata suna da iyalai sai ka zo ka ba da wata gudunmawa ka ce ga wannan in ya zo a ce kai daga kawo don fitar da shi daga kangin da iyalan suke ciki da taimakawa musulunci da musulmi an fahimta wa alaikosla kai haka to ba wanda zai ce wannan kayi wani abu na sabo ko kayi cin hanci alaikosla so da a matsayinsa dan kwa musulmi kuma wanda yake buƙatar agaji na yana jami'in tsaro ba za a ce ba za a bashi kama kowa yake kuma kai kyakkyawan niyyarka da aikin ka shi ke kubutar da kai daga wajen ubangiji daga yawar abin da ka ba dan cin hanci in kai haka ba ne kuma kai ma an ka san mutum da zai zo maka da wata kyauta daga irin hirarrakinsa ina na an na tausayin jami'an tsaro kaga mutum ya yi na a rana yana ba da hannu a ce kuma wata ya kare albashinsa ba a bashi ba kuma shi ma yana da iyalan kama kowa ko fito wannan da isa rai suke da in ya koma zai je musu da wani abu sai ka ce to ni da ya zo ya je ya kama wani bai laifi bai ba man laifi bari in bashi ɗan dubu ɗaya in yana jin da wani abu aljihunsa ya rage masa tanin wani sharrin zai yi tafi da dubu ɗaya an fahimta in ka ka kace ci rayuwarsa an fahimta in irin wannan ne ba zai zama amma ba irin haka ne ka zama mutum akai akai na dan zuwa ina baka kuma baka ga ina ba sauran mutane ba to ka guji gaba abin da zai zo ba shi to abin da ke faru eh akwai abin da manzo ya faɗa manzo yake faɗa cewar wa atibi usayyi'ata alhasanata tabuha kuma Allah yake cewa innal hasanati yudhibna sayyi'at abin da ake so da bawa in ya tsinci kansa ya yi wani abu na ba daidai ba shi da kansa ya gamsu cewa wani abu ba daidai ba kuma karatun sa ya gaya masa cewa eh lallai tunda ka san wani abin sabo ne kuma ka yi ai ka san dai imanin ka ya ragu ko zuciyarka tana gaya ma to yi abin da yake kara imani dan je goge maka wancan abin da kai yake da kai imani a samu balance ko jayar aikin kirki akan barna da Allah ya ikon da rahama da jin kansa in kai masa kyakkyawa guda ɗaya na baka karancin lada goma to yi wanda za a baka goma shi ko laifin kai lada kuskure in kai wato laifi ana rubuta maka zunubi guda ne ɗaya tan to yi kokari kai guda ɗaya mai kyau ya je ya share maka wancan mummunan to in mutum yana wannan to a kwana a tashi laifin nasa ma zai rika karantuwa wa aikin kirkin nasa zai zama hawaii sai zama imanin ne ke ta ƙara ƙarfi ba kuwa ba ko da an yi wani abu da ya ɗan ya kushe shi to ya kusa ba za ta kai ga a ce ya raunin da kuma za a sake yin bayan ba sannan kuma sai ya bude tuba cewa ubangiji suna neman tuban a akan abu kaza da na san ban yi daidai ba Allah ka ya fiye to da tuba da bin mummunan aiki da kyakkyawa su suke sa bawa imanin su ci da karfi da kwarin da su daban su ba su iya su da ta musu salo ne na ya roƙa eh, ya roƙa kuma ga shi an ba shi a galibi manzo ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam cewa bawan da ya tsaye da bin dokokin Allah zai ci halal zai sha halal zai sanya halal yana daga cikin bayan da sun yi addu'a ke mutum yana da sana'ar yi da ya tsaye yake kwatanta gaskiya da amana kuma yana da magabata da ya tsayu da bin su abin da saba shari'a yana da kokarin a su da abokan zama ya zaya kyauta ta bai muna na to abu ne bai sauƙi roƙi Allah ya bashi kawai abin da ya kamata shi ya tsare kada ya sauka daga layin da yake kai kokarin bin Allah da kyautata bayan Allah kuma kada ya rudu da yana roƙa ana bashi ya ɗauka kuma cewar ba zai iya nema ya rasa saboda manzo ya faɗa cewar ana iya ma ka nema ɗin a ƙi baka a nan a tura ma lahira kada dan yanzu ya saba in ya roƙa ana bashi nan da ya wani roƙo bai ga abin da ya roƙa ya zo ga to yanzu ya kuma dawo baya fita karanta ana shirin za a ci ubansa ne an gane ko kaza kaza kaza kaza a ki ɗauka ce tunda manzo ya faɗi cewar kana iya roƙa bisa yaƙinin za a samu kuma maimakon a baka sai a ture maka wata ba in an baka wannan ba abin da ka roƙa ba za ka ji daɗin sa ta su sai tun kuɗe ma ka ɗauka cewar an karɓa amma wani abin aka musanya maka ko kuwa an karɓa ba wani abu ne zai faru a nan duniya mara daɗi da aka tafi maka ba a gani ake ka samu wannan abin da ka roka a lahira ya fi ka same shi a duniya an tura maka can to in mutum yana da wannan cikin sauƙi al'amuran su cike dar Allah zai roka a bashi kuma in ya gama bai samu ba ba zai tashi hankalinsa saboda yana da ikinin cewa ai annabi ya ce in ka roka bisa yakinin za ka samu za ka samu ko ka samu anan ba za a baka a can to zai samu kansa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت نستغفرك ونتوب إليك